studio Fondation Irondel ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin cip cip ga kanun -hmm. Kimanin halin kamuwa da cutar daji kansa dubu ɗari da hamsin ke kama yara kowace shekara a cikin duniya kamar a nafiyar Afirka. Haka Dr. Laila hasisen jami'ar kiwon lafiya ta kasar maroko ta faɗi za ku ji bayaninta a cikin shirin. Satin Kisilma a ƙasar niger da aka buɗe ranar Litinin a nan yamme na ci gaba da gudana a cibiyar ƙasa ta fifita yawon buɗe ido za ku ji rahoton shagulgunan da ake ciki. Halin kawo daidaito a ƙasar Libya kaɗai ne zai ba da damar kawo ƙarshen ta'addanci a nafiyar afirka haka ministan ƙasar niger na hulɗa da ƙasashen waje ya bayyana a yayin buɗa taron iya ajin 35 za ku ji minista kalla hankurau a cikin rahoton na musamman Masu sauraro barkamu da warhaka yau Juma'a biyar ga watan Yuli 2019 gunguma man ɗantani ke gabatar muku da labarun. Wata karɗin sufurin fasinja ta STM da ta fito daga zandar zuwa tawa ta kama da wuta a yau da sahe daidai shiga garin tasawa ba wanda ya mutu ba kuma wanda ya raunata. Ɗaya daga cikin fasinjan ya ma wakilinmu Saidu Sanke na radio tarmamuwa ta tasawa ƙarin bayani sai ya ce. mota mun zo daidai bakin kasis na mashiga muka ji ta tsohuwa tana kiran wuta wuta wuta daga cikin motar nan shofar sai ta ke birki a memtan mota ta dauke wuta gaba ɗaya mai amma da ikon Allah port kinta guda biyu duka suka buɗe kowa ya sabka lamun lahiya duka kaya da yake cikin ta na hannu ko aka yi kokari aka hudu gidan kaya na ƙoyoyi na baya lan shi chauffeur ya mance shi a bisa gabal motar nan daga yara har manya babu wanda ya jikata a lokacin faruwar lamarin jami'an tsaro sun halarci wajen ko kuma dai sai lokacin da abin ya kai a lokacin gaskiya ba mu samu ba agajinsu da gogawa A nafiyar Afirka kala-kalar cutar dajin kansa da ake gani ga al'umma matasa su ne yawaitar ƙwayoyin halittar ɗan adam su baje barkatai kuma su kumbura a cewar Dr. Laila Hasisen ta cibiyar babbar asibitin jami'ar Raba da ta zo yame albarkacin taron IA e Dr. Laila ta wa Adama Dawaki ƙarin bayani ga fasar bayanin nata. Euh, Ƙasar Afirka ta yi fice kan matsalolin da suke da nasaba da cutar kansa dalilin cewar mafi yawan al'ummar tata matasa ne sabanin ƙasashen turai. Haka zalika cutar ta kansa ta yi yawa a bangaren mutanen da ke da jiki sosai wato masu muguwar kiba da cumbi kamar misali nau'in cutar da ake samu a bangaren ƙasashen Afirka farar fata. a shekara ana iya samun kwatankwacin masu cutar ta kansa sabon kamu dubu da 150 waɗanda aka ƙididdige asibiti kuma suke samun kulawa su suna akan kishi hamsin cikin dare abin alfahari a nan shine idan aka yi unhwani da husa'o'in zamani ana iya samun maganin cutar cikin sauki kuma ba tsada ƙasa da kudaden euro dubu a ƙarshen lem wato ƙarƙashin lemar asusun majalisar ɗinkin duniya mai tallafawa yara makyarkyarin salon ɗinkin nan ɗan ƙasar Nijar ya ja hankali bisa ga ƙamarin da al'amarin aurar da yara ke ɗauka a ƙasar Nijar, a yayin da yake gudanar da festival ɗin salon ɗinki na afirka fima a jiya ranar farko ta shagulgulan fima ɗin ya mata yan kankana yan mata ƙasa ga shekara goma sha biyar suka yi fareti tare da yan maza da suka lumka shekarunsu a cikin tufayar ma'aurata ina ɗumkawa mata da yara mata tufafi don su ƙara kyau kuma su ƙara haskakawa amma ba don a musu aure ba a shekara goma sha uku a cewar alfadi a faɗarsa ya ce domin a baiwa mu sa'ar bunƙasa ya waje ba mu ilimantar da yara 'yan mata. albarkacin babban taron tarayyar a kungiyar afirka an fusa an tada wani sati da aka keɓewa silmar ƙasar niger da ke gudana a cibiyar ƙasa ta fifita yawon buɗe ido a nan yame kowane dare tun ranar litinin ake saka film ɗin wanda suka nada film na karnin farko a ƙasar niger bayan na umaru ganda mustapha job da jingarai mai ga ajiya jan rushu aka wa hidi inda maryama jallo kuma ta kasance a gun ga rahoton da ta naɗa mana Zamane a cikin duhu a gaban babban allon kallo kimanin mutane hamsin suna kallon wani fim mai suna ta Peti da jarushi da ake kira wanda ya kirkira sinema na Nijar ya shirya. Annafi Suleiman, daraktan cibiyar bunƙasa harkokin yawon bude ido, ya yi mana bayani kan wannan fim. Filin mai suna Petit à Petit yana magana ne bisa waɗansu matasa biyu da suka buɗe wani kamfani da suka saka wa suna Petit à Petit da suka tafi turai domin su ƙara samun fasaha su dawo su aiwatar da ita a nan. Wanda daga ƙarshe ne suka gano suna da wasu abubuwa masu mahimmanci da bai kamata su bar su ba. Jarush ya nemi sani sosai akan al'adun gargajiya na Nijar kuma su ne yake zanawa a cikin wannan fim Annafi Suleiman ya bayyana cewa fina-finan janroshi da yawan kasashe sun gansu wasu suna cewa ba faranshi ne eh haka ne amma mutum ne da ya zama kamar mu kuma ya amince da al'adunmu fiye da yadda mu muke yin su da kanmu. A ƙarshen haskaka wannan fim wata ɗaliba a jami'ar Islamiyya ta Yamai ta bayyana farin cikinta na ganin wannan fim da ta ji ana yabonsa sosai. A gaskiya ni na kalli abun yana da mahimmanci akwai al'adu kuma suna nishaɗantar gabatarwa ina gani abu ne da ya kamata a kalla a gaskiya eh, Jean Rush wanda ya kirkira wasan sinema na Nijar ya rasu a shekarar da hudu kuma kamar yadda ya bukata an yi jana'izarsa ne a Yamai Jiya ne a nan Yame aka kammala ayyukan zaman babban taron farko na kungiyar kasa da kasa ta 'yan fara fula. mai laƙanin Tournon La Page, Laurent Duyat, jagoran wannan kungiya ya takaitawa shi Shina shawarin da aka fitar ga wannan zaman taro. Abin rikewa a nan a cikin shekaru uku masu zuwa na farko dai za mu yi gangamin jama'a domin ganin cewa demokaradiyya ta zauna da gindinta. Na biyu kuma shine yaya za a sake siyasa. A bana uku ya za mu kare duniyarmu saboda muna cikin babban haɗari. Sannan abu na karshe ya ake girka demokaradiyya cikin gida saboda doka daga gida take tashi. Sannan kuma da shirya wani tsari akan matsayin mata da waɗanda waɗanda ba su da ƙarfi a cikin gwamnati da kuma yanke shawarar girga wani gungun aiki bisa kare haƙƙin abokaninmu da neman kuɗin shigarwa da ma jagoranci da kuma aiki da ƙa'idodi. Euh, la gouvernance et, et, euh, et Miliyan 439 na kuɗin sefa jimillar sauran kuɗin aikin hisabin da malaman da suka aiwata aikin bakaloriya 2018 yau jab a biya su kenan. Zubin bangaren wannan jimillar ana nan ana biyan su da shi kuma zai ci gaba har zuwa ranar 31 ga watan Yuli kamar yadda aka tsaida da harabar ministan wannan fanni. Umaru Adamu jagoran haɗakar sandikar bada karatun sagandari ya yi bayani a kai sai ya ce. muna ce da mutanen mu kas su ji tsoro ba kaman na bara ba ne don kuɗi akwai su ana biya matsala guda ne da muna iya samu yalla in wannan kuɗin suka karewa ka kayan a turo musu wani kuɗi a fara biya muna samu an latti kaɗan me ba kaman hujja ba ne a ce a'a da an biya wannan eh, ana da shi da ministoci eh, mun tsaida da yana ɗauka alkawalin da nan zuwa wannan watan juli kowa da kowa ana biya shi kenan biya ba za a tsaida shi ba don ana ta biya wanda yana nan bai samu dama ya zuwa na back da yana zuwa ya ɗauka kuɗin shi wanda yana cikin cewa in ya zo kuma nan yamai yana zuwa shirin bak yana zuwa ya ɗauka kuɗin shi kuɗi akwai su hala taranta yan muna tsammani wannan kuɗin za a tsaida biyan su insha Allah. 'Yan gudun hijirar ƙasar Mali har yanzu suna ƙasar Nijar. cikin sansani biyar aka rarraba su shimfiɗar ƙasa a yame adadinsu ya zarce dubu inda suke rayuwa cikin mawuyacin hali babban sakataren ƙungiyar tasu agdid ag amali ya yi kira ga hukumomin unchr gami da wato halin da suke ciki ga fasar kalamun nasa HCR ta Yamai ba ɗaya ba ne da sauran sansani da ke waje. A nan mai ba su ba da abinci a shekara ne suke baka kuɗi da zaka kula da iyalinka. Idan kana da iyalai da yawa suna baka shiga 60 zuwa 75. A wani karon ka samu abinci a wani karon kuma ba ka samu. Idan baka sai da wata ƙaddarar ka ba zaka kwana ma a haka. A fannin kiwon lafiya idan wani naka bai da lafiya akwai da yawan matsaloli saboda za su ce ce maka ka tafi ka sayi magani ka biya ta kwana daga baya sai su mayar maka da kuɗinka a nan ma suna wahalar da mu Wato dai takwaranmu a Setu Kante ta Studio 80 da ke bakunci a Studio Kalangu bisa ga ma'amalar canja tsari tsakanin furujan biyu na Fondation Irandal ce ta nada wannan rahoto. Shin tamkar shigowar damana ce tsakanin jiya da yau ganin zubar hadari biyu a birnin Yame duk da alamun jinkirin da damanar ta bayar a cewar daraktan meteo ta ƙasa wannan lamari baya da alakar girshi don ku ma'aikatar hasashen yanayi ta yi hango haka kacelu kabja lawan ya yi wa nafisa adamu sirfo ƙarin bayani ga fasara Mun hango haka tun cikin watan Abril a cikin hasashen lokaci na yankin kudu da Sahel. Hasashen ya nuna cewa da zata sumawa da wuri a dufaɗin ƙasa baki ɗaya. Kusan haka ne ke faruwa a halin yanzu. Amma akwai wurare da dama inda damanar ba ta sauka sosai ba. Iskan gabas mai tada na yamma a halin yanzu yana a arewacin Bilma. Kenan ana tunanin cewa damana za ta kamawa sosai. Idan aka dubi fannin noma da kiwo za a ga cewa zata ta kasance damana mai gajeren lokaci. Kwanaki kaɗan aka samu na ruwa a cikin watannin man da juin saboda haka lokaci mai amfani ga ayyukan noma shine watan juye ut da september za a sami ruwan sama sosai a watannin juye da ut da mana za ta zo karshe wajen karshen watan september ko kuma ma a farkon watan october a yankin kudancin kasa Tun cikin watan Desamba 2018 kwamin Intorodi cikin jihar Tilaberi take cikin dokar ta ɓaci ta kuma fuskanci hare-hare da dama na 'yan bindiga daɗi don haka ne zirga-zirgar motoci da motuna aka ƙaye da musu sa'o'in zirga-zirgar tasu a cikin wuni cab da kanto na wannan gari ya yi kira ga al'ummarsa na ta mutunta dokokin da aka girka ga fasar kalamun idrisa yero Wannan dokar da aka saka babban alkhairi ne a gare mu. Mun yi taron tattaunawa bisan sa na cewa jama'a don Allah su yi haƙuri da dokar da aka saka. Wanda suka saka wannan tsarin ba su son kukan talaka ne. Sannan kuma dokar ɗan lokaci ne ba ta daɗewa. Da sun ga al'amarin ya canza sukan iya janye matakin. Jan hankali da nake wa al'umma shine dokar da aka saka su yi haƙuri da ita. Mu da kanmu ba mu son dokar ta daɗe. Abin da hukumomi suka ce mu bi su wanda yake iya hawan velo ya hau motunan ma ba su daɗe da suka shigo ba abinda muka sani a da shine jakai da kuma veluna farkai velo yanzu kuma kai tsaye cikin rahoton na musamman batun tsaro cikin kasashe mamba na wato haɗakar afirka maganar kulawa da hulɗa tsakanin afirka da sassan ƙungiyoyin majalisar ɗinkin duniya jikon tattauna da aka gudanar da kenan a babban taron majalisar zartarwa ta minisotin hulɗa da kasashen waje na a ajina 35 jiya a nan yame adam dawaki ta firanta da minista kalla hankurau na ƙasar nijar gazubin firar su. Yaƙi da ta'addanci sai mun haɗa ƙarfinmu. Haka ne muka yi domin yakar Boko Haram a tafkin Chadi. Haka ne muka yi tunani a yankin Sahel, musamman a iyakokin ƙasashen Mali, Burkina da Nijar. Mun san da cewa wannan bai isa ba, musamman da yake kayayyakin aikin mu suna da rauni. Idan kuka duba domin a kori 'yan ta'adda daga ƙasashen Siri da Iraq, sai da aka haɗa da dakarun dukkan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya. Kenan za ku gane cewa ba dakarun burkina da mali da niger su kaɗai ne za su iya korar waɗannan 'yan ta'adda na is daga yankin sahara ba muna da kuma wata babbar hulɗa da ƙungiyar tarayyar turai amma ba ta makamai ba akwai tallafi na kuɗaɗe akwai tallafi na tsari da na dubaru amma dukan waɗanga abubuwa ba su ba mu damar kawo ƙarshen wannan lamari cikin gaggawa idan ba mu datse hanyoyin da 'yan ta'adda ke sama makamai da kuɗaɗe ba mun san da cewa ƙasar da ake amfani da ita sosai wajen samarwa 'yan ta'adda da makamai ita ce libi akwai wani wuri kuma na biyu shine yankin Kidal na kasar Mali inda masu safarar makamai suka maida cibiyarsu. Sai an ci gaba da karfafa tattaunawar diplomasiya al'amura su daidaita a kasar libi matukar ba haka aka samu ba ba za a iya yin wani abu ba. Idan aka yi zancen Libi mai girma minista an yi wani barin wuta ta sama a sansanin bakin haure 'yan Afirka a Libya. Shin anya akwai 'yan Nijar da ke cikin waɗannan bakin hauren? Tabbat akwai 'yan ƙasar Nijar ba ni da takamaiman adadinsu amma ba su kai su goma ba. Batun tafiyar da hulɗar aiki shine abin da za ku tattauna. Me kuke jira bisa wannan zancen hulɗar aiki? ana tunanin ganin yadda za a karfafa hulɗa tsakanin kasashe mambobin kungiyar tarayyar afirka da wasu kungiyoyin ƙasa da ƙasa kamar kungiyar tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya domin al'ummomin da muke yi wa aiki su ci ribar su dole sai an ci gaba da aiwatar da harkokin diplomasiya domin ita kaɗai ce hanya mafi dacewa ba za a iya ci gaba da hura wutar tashe-tashen hankula ba ƙarshen labarun kenan a futa lafiya sai ku tarbi wato labaru da harshen zabarmanci da kuma na faransanci hadda zuwa mahawar studio kalangu a madadin duwanda suka dafa shirin kai da gunguma man ɗanta ni ke muku sallama a futa lafiya.